والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو راناتي تجمع biyu ga watan ramadan mai albarka shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina kuma ranar ashirin da hudu yau ga watan maris ko watan mars 2023 to jiya mun ɗauko aya ta biyar muna kan bayyana abin da Allah ya sauƙaƙe mana na bayani Allah datar da mu musulunci ya samu karuwa ta musuluntar wani ɗan uwa matashi da ya zo nan jiya musulunta a gabanku to wannan dogon bayani ya sa har lokacin karatun ya ya karkare to mun ce za mu koma za mu ɗauko daga aya ta dal'ar maka karanto mana wani ɗan uwa walbarin ganin ɗan ce da ku ya ce da ni da Allah waya sunan alarman nan ina son kai bayani wane ne kai sai ka faɗa shi to ina fata ɗan uwa da ka soro ta hanyar yanan gizo tambaya ya baka labari muhammadu sani shu'aibu kina sunan alarman Allah ya dace da mu تمالك رجع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا lillahi wa inna ilaihi raji'un ci to aya ta biyar kenan cikin ita sura ta biyar suratul ma'ida Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku abubuwa daɗaɗa halattattu ibn kasir yake cewa alaihi rahmatullah da Allah ya ambaci wato dangin ayyuka abu kaza halal ne abu kaza bai halatta ba nan sai ya ce an halatta muku abubuwa daɗaɗa na kuma yi bayani jiya a tsayibu shi ne abin da yake a shari'a mai kyau ne shi ne a tsayib ƙa'idar gane abu kaza mai daɗi ne ba wai ɗanɗanan baki ba ne in ba haka ba a iya samun abu mai daɗi ne a kwaɗan harshe amma a shari'a haramtacce ne kenan baya mayar da shi mai daɗi rafton zaka Allah ya ce an halatta muku abubuwa halattattu daɗaɗa kuma wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba su littafi kafin ku je na bayani ana nufin yahudawa da kirista su ake kira allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi an gane mun yi bayani daki daki jiya jumhur na malami sun ce abincin da ake nufi yankan su mun yi bayanin abin da halatta da wanda baya halatta ka ci sannan kuma wa ta'amukum hillul lahum naku abincin shi ma halal ne gare ku wal muhsanatu minal mu'minat haka mata mataye katangantattu cikin mu'minai to ku aure su in ka ce mace muhsana ita ce mai kamun kai mai mutunci bata sayar da kimarta da darajar ta wajen aikata alfasha ba ita ce muhsana duk mumini zai sha'awar a ce wadda zai aura mace ce na tsatsa mai kamun kai mai mutunci da zarar an ce wadda mutum zai aura ga ta nan ne dai ta yadda mutuncinta ba ta da kamun kai to sai ka ga zuciya ta kyamatu daga auren irin wannan ainihin mataye ka mataye ka tangattattu cikin muminai da kuma ka tangattattu cikin waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku da wannan ne da yawa daga cikin sabai akwai da suka wuri mata yi kirista aina amma abdullahi dan umar yana ce ta aini ban ga mushrikai irin kirista ba ne masu da Allah da wani wanda ya ce annabi isa Allah ko dan Allah ya wannan mushriki ne ji dan umar ki dan ka ba magana ka aure su kuma ko shakka babu dole ka kiyaye ko dan imanin aini ayanka al-imamu abubakar al-baqillani wani fitaccen malami ne da aka yi a wajejen karni na da takwas cikin abin da ne kai kasa da haka don ya zo kafin ibn taimiyya da shekaru da yawa sai daga cikin sarakunan romawa da kun san rom daula ce ta kiristanci sai ɗaya daga cikin sarakunan daular banu buwai tare da buwai shi'a ne amma sai suka tura shi saƙo zuwa rome to shi siza sarkin rumawa a lokacin mutum ne mai sha'awar a tattauna a tattauna game da addini to sai ya aiki al'imam abubakar al magana ce mai tsaye kuma littattafan tarihi sun dawana tarihi da ya tafi rum cikin tattauna wanda suka yi zan gutsuro muku bangare ɗaya ne kawai maka abin da bari sai ɗaya ce da shi ku musulmi kuna da ƙabilanci kuna nuna wariya in ji wakilin shi sarkin rom dukansu kiristoci sai baki ne ce saboda mai ce domin ku kuna auren an halatta ku auri matan yahudu da matan kirista amma ku kun haramta mana auren 'ya'yanku musulmi sai albakila ne ce za abu ne mai sauki aiki mu muna auren 'yan mata yahudawa ne shari'a ta yadda don mun yi imani da annabi musa muna kuma auren mataye kiristoci inda katangantattu ne saboda mun yi imani da annabi isa ku in kuna son mu aura muku namu 'ya'yan ku yi imani da annabi muhammadu magana ta ƙare ba shi kenan ba mu a addininmu la nufarriqu na ahadin min rusulihi yahudawa har yau ba su da annabi isa ba suna gaya masa bakar magana har yau din sai wanda bai sani kuma su imani da annabi muhammad ba muka duk annabawa namu shi yasa a ƙur'anin da allah ya bamu babu annabin da aka kira shi a ƙur'ani irin annabi musa sau 136 annabi musa ƙwara annabi isa ɗan maryam allah ya ƙara mai aminci da wata ke cewa allah ko ɗan allah wanda ƙarya ne annabi isa a ƙur'ani an kira sau 25 biyar, bawan allah ne ruhun Allah ne kalmar Allah ne da ya jifa mana na maryam sai suke kyama a ce da ya lokaci da shi bawa ba shi ya halitta ba shi ya halitta ɗin to imanin musulmi ke a rafton suraka sai ba kila ne ce da ah, ku yi imani da annabi muhammad mana to tare da haka mun sha faɗa in za ka yi aure ka auri musulma kawai ka zauna lafiya ne na ka sai ka je ka auro wata a wajen addini ka faɗi ka mutu ta kwashi a yanka ta kai su ga kafirci da halaka me zafi mun ga irin haka da yawa ka ga mutum ya je ya auro kirista ko bai yahudiya ya je masallaci ita tafi ta tafi church ko ta tafi synagogue na'am ka faɗi ka mutu ta kai su ga kafirci me za ka ce da Allah ai makasudin ka aure ta ko nan gaba ka ja wata zuwa ga musulunci a waye gari kuma zakara ka za ta ja zakara sai Allah zai tambaya suraka Allah ta'ala ya ce da tangantattu cikin muminai haka ka tangantattu cikin waɗanda aka ba su littafi gabaninku Iza idza hunna ujurahunna in dai kun ba su ujur shine sadakinsu da turanci kuna kiran sadaki dauri ne na gidan wannan kalmar ba na son ta kuma da dalili mai karfi na ce ba daidai ba ne amma haka ake faɗi a kalmar turanci dowry dowry dowry d-o-w-r-i hakikanin sadaki da Allah ya faɗa a sura ta hudu aya ta hudu da ya ce wa atun nisa a sadokati hinnan nihilatan fa'in tsojina lakum an shaiɗin minhu nafsan fakulu hani'an mari'a suratun nisa aya ta hudu sadaki shine abinda wani ke faɗa da turanci ng nuptial gift nuptial n-u-p-t-i-a-l nuptial gift gift kenan nuptial abin da suke kira wato adjective sifa ne gift kuma suna ne ma'ana kyautar da sai ka ba ya mace tukun har za ka san tsiraitin shi ne ma'ana gift sai in ka bayar ta halatta gare ka ka halatta gare ka amma kalmar sadaki daure kalma ce wadda take asali ba mata ba to amma haka yake yawo a cikin kalmar turanci a tafi haka amma bai hana kuma a ƙara bayani ba saboda ka sadakin ya mace ka tangantacciya musulma da baki tabiya ku ba da sadaki to shi kenan in mutum zai auri mace kirista aina za a ɗora aure aina ka je ka ce kaga wata kirista tana son ka ka yadda kenan a zo masallaci don musulunci shi ke da saibara Alislamu ya alu wa la yu'la alayi. musulunci shi asama ba a san musulunci sai a zo masallaci to na taba haɗuwa da wani al'amari wata ran a wani gari a can cikin jihar Edo sunan garin Oromi kasar Isha wani yaro sai zo gare ne ya ce malam na samu yarinya ita musulunta kuma tana son mu yi aure sai dai iyayen sun ce in har za ka aure yarmu ba mu ba ta zai ta yi sallah amma sai ka ba da giya su ƙa'idar suke na su. a ba da giya in ya so sai ta yi shi ne ke tambaya ta to ya zai malam ba da giyar don na aurota kuma ga giya haramun ne na ce ka ba da giyar mana ko mai hukace ko dai a batta ta ci gaba da shirka da kafirci ko a ba su giyar ai ba sha ta ba a kwato ta daga kafirci don Allah wannan yake shi ne a yi idan abubuwa guda biyu masu haɗari suka haɗu ka'ida to sai ka ɗauki mai ƙarancin haɗari Allah ce wal fitnatu akbaru min al-qatl a wani wuri kafin wannan wurin ashaddu min al-qatl fitina shirka ta fi muni gun ubangiji saboda ma kisan sarki. to ashe na ce ka ba su almuhim dai ka kwato ta daga wannan kafirci din saboda ka, ku ba su ainihin sadakin su shine idza jura hunna in kuma sadaki to sadaki ɗaya daga cikin sharuɗan aure ne ai mun karanto aya din suratul nisa aya ta hudu sura ta hudu shin sadaki ya yake wakana ne yanzu a ƙasar hausa ana sadaki da mota ƙwarai kuwa ana iya sadaki da gida ƙwarai kuwa ana iya sadaki da gona kaga duk abin amfani ana sadaki da shi yasa hatta ma da jaki a iya sadaki ƙwarai kuwa ban ce da ku ci ba ban faɗa ba ya kuwa amma dai sadaki ai jaki zai mata amfani ya ce walhaila walbighala walhamira likarkaboha wa zina wa ya kalku ma la ta'alam da doki da alfadari da jaki Allah ce dan ku kuma shi kenan ba sai ce sadakinta jaki ya ringa ɗebo mata mangala ta dawa kawai kuma ya yi kuma ya halatta a yi sadaki da waya sai dai duk auren da aka kashe kuɗi ɗuɗu sadaki mai yawa na tashin hankali suka ce bai sai albarka saboda sai ya mace ta zama kamar kayan ciniki to da Allah masu aure da masu aurarwa a tausaya a sauƙaƙa muna da matasa da yawa da ke bukatar aure haka da 'yan mata da yawa da ke bukatar aure a yanzu haka ina da sako aƙalla guda biyu ne ko a wayata akar makalla dan Allah in akwai mai neman aure don Allah kai min hanya labin sai sai allah ta faɗi bayaninta ga shekarunta ga kaza kaza ka to irin wannan abu suna nan da yawa Allah ka ba mu ikon aure ka ba mu iko ka samu kiyaye haka su ma mazan akwai masu neman aure a yanzu to sai dai a wannan gabar muna gani gaskiya zub da mutunci ne a ce ya mace ta shiga shafin instagram misali na'urar ta zamani ta ringa tallata sifofinta kana yawan mace mai aure hadda hoto hadda hoto da bayanin sifar jiki wannan rashin mutunci a matsayin ke na mai imani aikin wuce wannan ya kamata ke haka ba sai kin tallata kanki cikin allah ya kawo miki masoyi Allah, in ji yaj'al lakum furqana ku tsoraci Allah sai ba ku mafita kuma wasu da za ka iske wasu mutane suna yawo da hotuna sai ba kama kaga an sa allo a ce wannan shi ne gidan alhaji wani mai kulla aure zaurawa da budurwai ga waya ka kira shi Ko yana ganin na aida don sauƙi-sauƙi ya yi, ko don na ai ka ganshi ba kuma tallatawa ai ba kuma in ka je kila ya maka bayani yi eh, gaskiya akwai zarawa kaza akwai yan mata kaza wacce kake su kila ma da hotuna wannan ina bayani ne karkashin tunda Allah ce ko ba su sadakinsu, ko kuma sadaki ɗaya daga cikin sharuɗa menene aure sadaki da shaidu da siga da yarda aure baya kulluwa sai an ba da sadaki kuma sadakin nan ya halatta ma a yi shi bisa bashi shine ne ka fuye wuko ya halatta a ɗaura aure ce amma sadakin sai bayan ta haihu ya halatta amma dole zai a nassan ta za a baya Ka barin mai ku sai mace ta ce wane mu yi aure sadaki tun da ni za ka baiwa na yafi ba sai ka biya ba aka kuma ɗaura auren bisa wannan fahimtar cin auren ya yi ba ita za a baiwa a yi. kuma ta ce ta yafe bai ba ya kamata shi mijin ya ce eh na yarda da wannan kyauta Allah ya saka da amma ki bari in danka miki ta ya shiga hannunki in yaso kuma ki bani dan Allah ce wa atun nisa ku ba su to ka ba ta da iko ta ce karka ba a'a Allah ce a bayar tukun zaki min alkhairi ne ban ki ba amma ki bari ya nuna ɗinyar makaho ta nuna a hannun shi sannan ki ce na ba ka kuma muna ba ma tare da wata fatawa ta wasu daga cikin fuqaha inda suka raba sadaki gida biyu muna magana kan idza ataytumuhunna ujurahum in kuka ba su sadakokin su misali sai suka kasa sadaki gida biyu akwai abin da suke kira a sadakun mu'ajjal da a sadakun mu'ajjal mu'ajjal da an baki mu'ajjal da alhamza gida biyu mu'ajjal shine wanda zaka bayar nan take daga ajal gaggawa mu'ajjal kuma wanda ke da lokaci mai cin dogon zango misali in mutum zai yi aure sake ta to sadakin ka miliyan ɗaya ne amma abinda za ka bari yanzu ka ba da dubu ɗari saurana to wannan ɗari tsarin shi ne shi ne mu'ajjal da alhamza wanda ke da ajali nan gaba ila ajalin musamman da alhamza mu'ajjal shi ne dubu na dubu ɗari tsara dubu ɗari tsara ko to kuma duk lokacin da ka aure ta in ka sake ta sai ka biya wancan balance sai to mai hikimar wai saboda ai magani yawan sakin aure a ah, to ai shi kun sa shi a kurkuku kenan ita kuma sai ta dinga gafa shi ta ce sake ni sake ni ko kuwa kaga amma ta lasizi, ta gafa shi gaskiya ni ba na ganin hikimar wannan eh, sadaqul mu'ajjal ma ya sadaqa sadaqa akal kare. arabtum idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakokin su muhsinin hadha halun alhali kuna masu katangance kai ga barin fada cike shine muhsin ya sake akkadawa ghayra musafihin ba masu ainihin sifai ba zina wala muttakhidhi akhdan ba masu rikon kuma dadiro ba ka duba a kalma guda ana jaddada maka muhimmancin aure da kimar aure da alfarmarsa da mutuncinsa banda zina banda dajiro banda maganar riko wannan wance ai kawata ce wani abokina ne shine ahdan ana samun wannan hadarin kuma cikin rayuwa da yawa ka iske matashi yana da wai kawa yana da fayansi tana da fayansi babu ka daura wa yau hmm? kalmomi iri-iri besti da abin da ya kamata ya akil karim kalmomi ne na 'yan zamani besti turancin ma an murde shi allahu akbar ai ba ka da besti sai matarka allah ba ba ka da besti neman aro kalmata ku ba ka da besti sai wadda aka ce an yadda za ka aure ta ita ma ba ta zama bestin ba tukun sai an daura mu aure mu kiyaye saboda shi shedan ba shi da kyau Allah kuwa daga maganar kawata ce sai abin da ba a so yawa kare ka Allah ka kare wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil iman duk wanda ya juya mai imani ba shine yakfur duk wanda ya kafirce ya bar imani ya sani faqad habita amaluhu duk aikin shi la ilaha ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فأكون من الشاكر بل الله فأبركم من الشاكر هكا الله يجي أو نوري أن يواهي زوا غريك يا رسول الله haka zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka in ka kuskura kai shirka duk aikinka zai lalace na so kowa ya ƙara sani babban abin da ke lalata mutum lafiyar shirka الله تكبر شيء الله تعالى يتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما النساء آية 40 تقول يساكت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشلى فقر ضل ضلالا بعيدا سورة النساء آية قريبة قوم شاشر كينا خطري شركة كينا نفات عنقانيكو تو الله كتريمو wanda ya kuskure juya ma imani baya faƙad akada yani al ko kuma habata al-amal akadahu biqad tabbas aikin shi ya lalace kaga da ce faqad habita amaluhu aiki ne ko ayyuka a kaidar arabiya kaidar nahu ayyuka ne saboda al'amalu anan mufradi ne amma mufradi ne mudaf wanda ka raba shi kaida idan suna guda daya in ka raba shi to jam'i ne Allah yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar hmm? in za ku yi lissafin ni'imar Allah ai ba ni'ima ɗaya ba ce amma tun da ya ce ni'imar Allah ya raba zuwa ga kanshi jalla jalalu kenan ni'imomi ne da yawa to nan da Allah ta'ala ya ce faqad habita amaluhu ay a'maluhu kenan bidalili anna al-mufrad udifa huna wal mufrad idha udifa yanqalibu jam'a ma'ana lalle ayyukan mutun ya baci wa huwa shi irin wannan mutum kuma hmm. alwawu huna yaya lil'istinam ne ko kuma hal ne lilhal alhali shi a lahira kaga sai aka kira lahira lahira li'annaha ta'akhkharat an al min ad-dunya saboda ta zo a jinkirce gabar duniya ita kuma duniya aka kira ta duniya lidunuwiha min al-fana wal-zawal wal-inqida' saboda kusa take ta yi zawali ta gushe shi yasa ake kiranta darul fana lafira kuma darul baka fana baka fana expiry ta yi expiration ta kare ta tashi daga aiki ita kuma baka dawoma na har abada hmm? shi yasa aka ce mata akhira ba wuce ce mai lafira to dukkanin waye. wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce ka ga lahirar da kake nema Allah ce ta muci ta farkon ma ta muci neme ta daga gare mu Allahu akbar Allah ka ba mu mai kyau a duniya rabbana atina fid dunya mai wa fil akhirati mai wa qina amin ya rabbal alamin suraka Allah ta'ala ce aikinsa ya baci kuma al akhirah yana cikin al khasir min al khasir من هنا تفيد الطبيعية كوبيانية طبيعية دمية شيء على يرينا دقا شين من كير من كنزو عربية أمانوني كمبيا من تكنزو للبيان مثالي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارات منا سوكر ومسارات daga ƙorani karka ɗauka ƙorani wani sashi ne balantana ka ce wani ba litta ba'id ba ne ana lil bayani raftun mina kuma kan zo tana nufin al'ibtida wato mafarin aiki misali subhanallazi afara bi abdi laylan min al-masjid al-haram wato ifran ashe ga inda abin ya faru kenan minan tana fa'idantar da ne inda aiki ya fara kenan arafun mina kan zo tana nufin tabi'idiyya wani sashi ne wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addi ilayk wa minhum daga cikin su haka ita magana anan wa fil akhirati min al yana daga cikin masu kenan cikin cincirin da hasararru shi wannan yana cikin su kenan anan tana nufin sashi ne mina kuma kan zo tana nufin illa illa min ajli zalika katabna ala ay li ajli zalika so a siyasar lugar arabiya nina takan zo ta waɗannan fuskoki saboda a tafsiri ka hango to mina anan a ina take wannan muhimmi ne idan ka zo aljanibi tafsiri wal bayani wa tawbihi wa faqa Allahu al-jami' yana cikin al-khasir masu hasara kalmar hasara tana da fuskoki da yawa khasara a kalmar hausa kwaya ɗaya me take nufi ku gaya kalma ɗaya rashi taɓewa A wata hausa kuma ita ce hasara rashi taɓewa a wata tsohuwar hausa ana ce mata rubushi rubushi hausa ce tsohuwa ariyo bi makalaitu usa Kwarai kuwa ita ce hooked later malamu sukan ce ya yi rubushi ai wancanan ka rubushashe ne ai hasara ne kuma zuwa ga hausanku ta kwankwan bilo ta tale-tale zamani an zo turanci duk ya cinye mana hausansu to ya ka iya kuwa saboda haka shi wannan mutum a alakhira yana daga cikin hasararru yan uwa duk ina muka dosa yanzu lahira ita ce makwaron hanyar da kowa waɗanda ke raye to tana jiran ko muke jiranta waɗanda suka mutu ke kabari dudde makomar kenan Allah muna ka kai mana kyakkyawan makoma a gidan ƙarshe aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وإن shida kenan daidai a cikin wannan sura ta biyar suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ɗaya daga cikin magabata yakan ce dan mas'ud Allah mai yadda ita idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka sani ina rabbaka wa khaliqaka wa malikaka yunadika ولا يناديك illa إلا لأحد الأمرين imma li ya'muraka fa'tamir wa imma haka yanhaka fantahi in kaji Allah ce ya ku masu imani yace to yani ka da aron kunnen ka kaji me Allah yake saboda mai duka wanda ya mallake ka yana kiraka kuma ba zai kira ka ba sai dan ɗayan abu biyu ko dai baka umarni to ka bi umarnin ka umartu ko zai baka hani to ka hannu to anan Allah ta'ala ya yi kira an gane ko amma kiran sai ya faɗi sharaɗi sannan ya ba da umarni ya ku waɗanda suka yi imani iza kuntum ila salati ai iza arattumul qiyama ila salati iza in kun tashi za ku yi sallah ila tufidul ghaya an gane ko ai idza qumtum qasidina ada as-salati idan kun miƙe kuna nufin sauke sallan da aka wajabta mu ita kuma sallah inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ita salla akan mu'minai wato doka ce mai lokuta ajiyayyu fasalli li rabbika wanhar kai sallah أقب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن كان مشهودا أي صلى وأقب الصلاة للذكر هنا جاء النبي موسى جميل النبي إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا صلى صلى صلى صلى بابي بابي يتقى مؤمنين باين توحيد da kar a yi sakaci da sallah Allah ka kiyashe mu da Allah ya ce idan kuka miƙe za ku yi sallah ya ku muminai domin ya kira ku ya ce Allah zai na amin ba da kafiri ake ko da arne mai imani da shi ake magana ana faghsilu wujuhakum to ga yanda za ku yi daki daki ku wanke fuskokinku babu addini irin islam komai ya maka dalla-dalla za ka za ka yi to ku wanke fuskokinku fuska ina ne haddi na fuska ka ce ka ambaci wato boundary ko kuma iyaka border ta fuska ina ne fuska a wani bangare na jiki take a ƙasa ko a tsakiya ko a sama tana sama ne fuska tana bangaren idanu ne ko ka ce kai shi yasa kai ke da matukar muhimmanci shi yasa ake kiran shugaba ra'isu daga arra'asu kai a kai kake da ido a kai kake da hanci a kake wato duk abin da ke wanzar maka da rayuwa sai Allah ya aje a wannan unguwa da ake kira kai haka ne saboda fuska yana take a wannan region wannan unguwar nan kake numfashi misali nan kake shan ruwa nan kake kallo to sai zamanto fuska ta kunshi abubuwa fuska tsayinta suka ce min awwali manabiki sha'ar ras tun daga maɓuɓɓugan gashin kai to gashin kan mutane daga yana yake tsirowa ai gashi ai mutum wanda yake na al'ada amma mutum da ke da sanko ba a sa shi a lissafi saboda shi wani yanayi ne ya samu kanshi ciki tsoraka daga maɓuɓɓugan gashin kai har zuwa ainihin ƙaƙainiya nan ne ƙaƙainiya ke. nan lens kenan braid a faɗi kuma daga nan zuwa wannan shi ne ta'arifin fuska to in kuka tashi alwala ku wanke fuskokin kukulura wanki Allah ya ce fagsilu don za mu zo kalmar yani wa arzulakum don mu ji yadda malami suka wajaha wannan qira'a din arabtum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku hannaye zuwa ina ilal marafiki. Marafiki jam'i ne guda ɗaya mirfaq da hausa mirfaq shi ne kusassari kusassarin dantse a tsohon hausa shine muke cewa gwiwar hannu wannan shine mirfaq shi suke cewa kusassarin dantse ku wanke hannayenku zuwa kusassarin dantse a fahimtun yawa to kenan ashe wanke hannu a alwala idan ka yi wanki wankin ya tsaya bai kai zuwa hannu ba baka aiwatar da faɗin ubangiji sai ya kai ilal marafiƙi zuwa nan kuma ita ibada za a yi ne yadda annabi muhammad ya karanta da akwai daga cikin malamai ina jin mashhur al hassan yana da littafi mai suna sifatu wudu'in nabi cikin abin da nake tunawa sifatu wudu'in nabi wato alwalar annabi kamar an yi a gabanka sunan littafin ke kamar da albani yake da sifatu salatin nabi aina to ku wanke hannayenku zuwa kusa sarin sannan wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku to nan kalmar bi wasu suka ce littabi'idiyya ne ai bi ba'd ru'usikum da haka a fahimtar su idan ka tsoma yatsa a ruwa kai haka wai kai shafan kai dan Allah ya ce bi suka ce ai wannan bi ana nufin part of bangare ne saraka in ka sa yatsa a ruwa kai haka ka yi zuwa wurin da ba ta yi fahimta ce an gane ko amma hakikanin gaskiya wamsahu alba tufidul ilfaq ko ka ce al-ilhaq ay alhiqu jami'a ru'usikum bil in ka ce jami'a nan kuma eh galibi ake nufi kuma shi hukunci ga galibi ake la'akari alhukum lil galibi wal andaru la yuqa sauraka abinda ake nufi ku riskar da kanku wajen shafa shine ka sa hannu ka shafi kai tafiyarwa da dawowa Ma magana wai ka sa kawai ya tsaka yi haka wannan ai ba za a ce kai aiki da karantar ra'ayin ba sura ku shafi kawunanku wa arjulakum to kila ka ce ya kamata a ce wa arjulikum ko ba haka ba tun da mafufi ne alal majrur so akwai kaida a ya kamata ka ce yani majirur na bit tab'iyya sai suka ce lalala la la an mayar da kai zuwa ga asalin umarnin ne faghsilu ay faghsilu arjulakum to a wanda suka yi riko da wannan qira'a wa arjulikum akwai madadin wa arjulakum suka ce wa arjulikum da aka so auren su kafa ma sai su shafa kawai sai su shafa ƙafa ba su wanke ta ba amma ba shi ba ne fiƙihu mai gawa a duniyar ilimi da karatu wanke ƙafa shi ne abin da ta tabbata wankewar ƙafa. in ka ce wanke ƙafa to namiji ne a wasa amma wankewa mace ce kuma duk fuska biya da, wanke ƙafa shi ne ya tabbata wankewar ƙafa ita ce ta tabbata fuskoki biyu raftum suna ka ku wanke ainihin kafafunku na'am sannan kuma Allah ta'ala ce me ilal ka'abai zuwa al-ka'abai ka'abai wato musanna ne ko ina alamar tasniya wannan yawon din idan kana da suna guda biyu kai mai fataha ko jara da ko kai masa rufa da alif ka'aba ka'abain huna majrurun bil ya ko ba haka ba a dalilin ila to ina ne idanun sawu ne ya jama'a nuna mai idanun sawun ka nuna kai da hmm, yake gaskiya ne idanun sawu ai shi ne ai wannan tudu da kake da shi shi ne idanun sawu ma ya san wani shi suke da turanci mai shi ne uncle shi ne uncle uncle na baffa ba shi ba ne ba uncle na baffa is uncle un amma uncle ankle da fata an gane suna ka kowanke ainihin kafafunku zuwa idanuwan tsawaye ashe duk wanda ya wanke kafa a alwala da ya kai ga idanun sawo ba ba a cewa su ta cika saboda nassin qur'ani Allah ya ce me wato ilal ka'bai zuwa idan sawo guda wa in kuntum junuban idan kuma kun kasance masu janaba kalmar junub ana itlaqin ta ga hatta ga mace hatta mata nisa'un junub yana to mece ce janaba wai janaba yanayi ne na rashin tsarki da kan faru a dalilin fitar da maniyi ta fuskar jima'i ko mafarki ko motsowar sha'awa mutum ya kasa sarrafa fitowar sai maniyi fita sai wuce wanka ya ka zo mai janaba amma suna cewa idan fitar maniyi ta saba wa ɗabi'ar ta ita fitar to mutum ba zai wanka ba suka ce akwai wanda in ya ci duka mara kyau dukan sai fi da mani saboda tsabar wuya suka ce to ai ɗabi'ar mani ya kan fito inda lazzatil kubara ya ta tadaffaku fi khurujihi inda lazzatil kubara idan kharaja mani yi bi dalili mashaqqatin na'am shadida fala muslahu domin ya sa'o da ƙa'idarsa ko in mutum ya sha magani mai tsananin ɗaki sai da suka ce ta wannan ya saba maka'ida babu wanka a kan shi ala kulli halin akwai wannan fahimta ɗin to wannan kenan sannan kuma ita janaba ɗin nan fa takan samu a dalilin jima'in da Allah ya halatta balle wajen ta aure ke ko ta hanyar karkacewa Allah ka tsare wani abu daban ko ta hanyar a ubilla mutum ya aure hannun shi masturbation ko al-istimna wanda duk wannan shari'a ta hana abinda Allah ya ce da mu in ka koma sura ta 23 tun daga aya ta ɗaya zuwa ta 11 Allah ya ambaci sifofin mu'minai da yace sun ciri ba sifofi guda bakwai yace qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم هذا عن ظهورهم قلنا سنة كار فرج تيتي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم تيتي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون ولا لجسك من بيم بكاتر جمائي باماتا ينصبا ba kuma ta hanyar ƙwarƙwara da bayi lokacin da ake yin su ba kuma to to fa'ula'ikal mausufuna bi ma zukir kumul adu su ne transgressors yan wuce haddi yan wuce iya to kaga wanda ya yi aure hannu don fidda mu yana cikin ƙwara a zalika ke da misali shi sa aka ce mutum ya yi aure yakan kare ido gabarin abin da bai kamata ba Allah ka hore mana misali saboda haka Allah ta'ala ke cewa in kun kasance masu janaba fattaharu to ku yi tsarki mutum ne janaba ta haushi hmm? kuma ga wankan sallar juma'a ba ya haushi ya zai kuma babu isasshen ruwa ga janaba bai wanke ba kuma zai je juma'a kuma kun san hukuncin wankan juma'a kuma ruwan iyakan ruwan kenan bokiti daya ya zai ya biyu ya biyu wasu suka ce a'a a fatan imam al'albani ce hanya ce guda uku akwai abin da za ka yi ka samu lada ashirin inda wadatar ruwa janaba ka wanke ta daban juma'a shi ma ka yi mata nata wankan daban nan ka samu lada ashirin saboda man ja abin hasanati falahu ashiru an lada ashirin na biyu za ka samu lada sha ɗaya shi ne abin da kuka faɗa ɗin shi ne fatawa ta biyu kawai ka yi niyyar juma'a da janaba ɗin amma mafi ƙarfin shi ka wanke wani ne mafi ƙarfi a nan janaba juma'a ba ta da ƙarfi a misali in ka kamanta da janaba to tun da ka yi niyyar juma'a ba ka yi ba kana da ladan niyya nan kana da lada goma sha ɗaya akwai kuma inda za ka ce juma'an ma kai bari in bar wankanta na yi alwala nan kuma kana da lada nawa goma so bisa wannan bayani fiqhi daqiq amiq shayyiq za ka iya saukar da wannan hukunci kan haka rafin fataharu ku yi ainihin tsarki haka mace in tana da jinin haila hmm, ga kuma janaba zai yiwu. za a iya suranta a ce mace tana da haila kuma tana da janaba wannan zai iya tsorantuwa zai iya yiwa haƙwarai kuwa ƙwarai misali mutum yana kusantar iyalin shi a daidai lokacin jinin hala zuwa zai yiwu ko kuma ba a'a ita da mijinta sun yi kwanciyar aure kafin ta yi wanka sai jini ya zo mata wani ba zai yi wa mutasawar zai yi to a nan menene alfanun ke wankan janaba dan ta yi sallah za ta yanzu za ta yi ba to nan sai ta jira daukewar jinin hailanta amma ta sun tana da abu guda biyu a kanta ga janaba ga haya. to sai ta yi abin da muka faɗa na yanzu sai dai a wannan yanayin tana da zaɓi biyu ne kawai duk ta ɗauke su ta rabke su da wanka ɗaya ko kuma kowanne ta yi da bokitin shi mai cin gashin kanci wannan kuma ya danganta ga yalwa da kuma wadatar ruwa to kuma ko da ga ruwan amma ruwa ne ba saki ba kaidi ba ruwa ne ba mutsulaki ba mara tsafta to kaga ruwan da yake ba mutsulaki ba ai baya wanke jaraba ruwa akwai ruwan da baka bukatar tsarkin shi hausawa suna karin magana yau ruwan kashe gobara ba a bukatar tsarki gare shi misali to amma wannan fa to ka mace a wannan yanayi sai ta haɗa biyu haɗa janaba ɗin da haila ta musu wakil da ko kone ta yi shi daban-daban a raftun ka in kun kasance cikin janaba fattaharu wa in kuntum marda ka duba saboda Allah daki daki daki musulmi ba a bashi cikin duhu ba komai naka rayuwarka shi yasa qur'ani shine cikakken kundi ga mai imani ba abin da zaka nema ka rasa shi yasa kar mu rudu da tsare-tsaren yan duniya kar mu rudu da convention na kasashen kafirai ga hakikanin convention a hannunka hadha kitabullah hadha huwa ad-dustur hadha huwa al-mithaq wannan shi ne actual covenant na gaskiya in ka bar shi ka kama shiririta da kujuba kujuba da kwakya kwakya da kyarma kyarma to ka cuci kanka ka zalunci kanka da kanka Allah ka azurta mu riko da Qur'ani da karanta shi da aiki da shi da kuma fahimtar da wasanmu saboda mu samu hanyar tsira su duniya wal akhirah araftum in kun kasance ba ku da lafiya au huna littan wai. ko kuna cikin safarin cikin tafiya to na akwai abu guda biyu matsalolin nan guda biyu rashin lafiya da tafiya suna da matukar muhimmanci wajen fito da hukunci ka dauki misali cikin aya mai lamba 183 cikin bakara Allah yake ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat tisni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra azumin nan duk wanda bashi da lafiya ko yana cikin tafiya fa iddatu ya sha azumin amma ya rama iddatun a wasu kwanaki kididdigaggo na kwanaki daban to rashin lafiya me ake nufi da rashin lafiya eh ake maka ce rashi wato koruwar lafiya mece ce lafiya lafiya karfashin da Allah ke aje ma dukkanin jiki ta yadda ba abin da ke damun shi ita kuma lafiya tana da fuskoki daban-daban akwai lafiya ta fuskar hankali kana iya sa mutum lafiyayye kiwatacce firɗaiɗe gibɗaiɗe inda ta fuskar ƙoshi ba shi da matsala ta dai ga taɗin hankali kenan kaga ba shi da lafiya Allah ka tsari. kana iya sa mutum mai lafiya ta kowace fuska amma tsakanin shi da ubangiji a tsoron rashin lafiya da duk aikin saƙo yana yi wannan ba shi da lafiya ko da likitan duniya ya ce da shi is sound physically mentally duk wani lilili sai mu ce akwai li daya spiritually kaman ba da ba shi da lafiya saboda hakika da lafiya shine hatta tsakaninka da bayin Allah ka samu zama lafiya wannan muhimmin labari arabtum ka tsara gaskiya a cikin jikarka shine ma'anar zama lafiya da karka shuce su a kasuwanci tsakaninka da iyalinka ta zama to mai gaskiya Ya'yan ka zama lafiya da su ka nuna musu soyayya za ka so su ne ta hanyar koya musu addini hanyar halaka ka kawo da su zaman ka lafiya ya kai ɗan kasuwa kar ka haƙinci mutane a kasuwanci ka dinga ɓoyin kaya suka ce kai hatta lafiya ka zauna lafiya tsakaninka da lokaci bari ba ku wata ƙisa ce kawai muka karanta kamar mu ƙarfi aya wani ba ƙauye ne a ƙauyen ƙayo wasu zamuna da suka wuce wai da ya je gona sai ya tsinci gol gol bai san mene ne gol ba to sai ɗauka sai kai ma sarkin da garin a lokacin sarakunan suna da mulki mai ƙarfin da sarki ya kalla ce kai ka san abin da ka zanta ba shi Allah ba ka san sani ba ya to ai wannan zai iya sayan masarauta ka gaba ɗaya gol to sarkin mai adalci ne sai ce to yanzu abin da za a yi duk abin da mutum ya tsinta a masarauta an ce na gwamnati yanzu kai zan karɓi wannan gold ɗin amma ba zan zalunce ka ba ka tafi masarauta ta ka fariyar fada komai na duniya na tara aure na baka awa ɗaya ka je ka yi ta jida ka jida duk abin da kake so awa ɗaya a madadin mai walda ka ɗau ba kawai ne bawan Allah wai da ya tafi ya ga fada da ya rikice ya ga duniya ba irin duniya ba ya ga samun ba irin nashi yaitan yaitan to wai garin bude-bude sai ga wato tasoshi an cike su da abinci kanshin ma'a zai kayar da kai bawon Allah madadin ya ji kawai ma sai fara kwasan girki ya ce barin fara da girki ya ɗiba ya ci ya ci ya yi nak mak kuma yana koshi da bacci ai kaji domin dama sun ce idan tala albatano na Wa wa'in ciki ya cika tunani zai bacci ba an Allah da sai bacci garin bacci awa ta cika fada suka ce kai fito lokaci ya yi tashi ya farga firgi ita to ai ban ɗiba ba suka ce me zaka diba awa ɗaya kuma fita ya fita cikin bakin ciki ba gwal ba duniyar sai dai abincin da zai kasayar kawai ne kuke fahimta na bai zauna lafiya da lokacin shi abin karatun da za ka fahimta ke domin akwai abubuwa guda uku ya yi wasa da lokaci sannan ya rasa abin da larabawa ke kira tartibul aulawiyat prioritization dole ka zaka da priority na'am biyu ɗauki biyu in ka ɗauki biyu kana da ɗaya in ka tsaya kan ɗaya ba ka da biyu to shi bai san fiqhun aulawiya ba wannan shi aula idan kana neman good better best ka je zuwa ga me best shi sai tsaya kawai kan girki so bai san lokaci ba bai san ka'idar ɗaukan menene mafi muhimmanci ba sannan kwaɗayi ya zama jagoran shi inda kwaɗayi da wula kaga ya wulakanta na misali me yasa na kawo wannan ai magana ne akan lafiya yana daga cikin ma'anar lafiya a faɗaɗe hatta lokacin ka zauna lafiya sai a cikin watan ramadan lokacin cin amfanin lafiya sai Allah ta'ala ce in kun kasance ba ku da lafiya ko kuna cikin hali na tafiya tafiya aw jaa ahadun minkum min al-qawm kuma dayan ku yayi ghaibi nan ma mu tsayawa ya sala ya sala to ba mu kai mun zo rabin ayar na masu ce lokaci ya cika to Allah ta cika mana da alkhairi ƴan uwa masu girma ku kalli wannan masallaci mu na san yadda kuka san shi ba kuka san shi ba Allah ta'ala ya ƙara ɗaga shi ya ƙara fifita shi a dalilin aiki da wasu ƴan uwa masu albarka suka yi suka yi tsayin daka suka haɓaka wurin kamar da kuke gani to ku sa su addu'a da duk wanda ya bada guduma wajen wannan gyara Allah ta kama kowa da alkhairi bawan Allah nan da ya musulunta jiya ga shi Muhammad shi a zaune to kamar da na faɗa jiya ne yanzu dai ba shi da inda zai zauna amma dai sun gaya min an tafi da shi gidan da za a zauna to akwai takura a Shi shine abin da nake ta faɗa ba mu da inda za mu karantar da su ba mu da inda za mu zauna da su misali wanda wannan muhimmi ne a rayuwa to muna miƙa wannan sakan ka duk waɗanda ke da hali a tun da hukuma muna da hukuma a kano wanda aikinta ne zaunar da irin waɗannan mutane akwai shari'a commission akwai hizba a sani na gwamnatin kano ta kafa su da doka da ƙa'ida kuma ɓangaren aiki kuma na tabbata suna yi a iya sani allah kuma ya ce su ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kar ku ce da ni a mala aikun kun tura mu kun ce su ba wasu ban yi da wani kila ba a aje ba ne domin bayan Allah ne da kishin addinin yana zuciyarsu to muna fata a kula da su munan masallaci wannan masallacin kulura aiko shago ba mu da shi an gane ballantana mu ce muna da saukar da su muna dai fata Allah cikin rahamarsa nan gaba za mu saurari abubuwa inda mutum zai zo ya musulunta mu zauna da shi mu karantar da shi mu ba shi kawai a comparative studies ko shi littattafai mu ce koma kasar da kasar malam sai ka zauna a kudu za ka san waɗannan bayan Allah suna matuƙar bukatar kishi shi ya sa a wannan gabar akwai ku da menene muna son mai media house inda za mu dinga tattara waɗannan bayanai na ilimi muna da su a taskance suraka duk wanda ya ga zai iya taimakawa wajen samar da wato media house da kuɗinka da shawara da gaya ma wasu muna maraba da wannan taimakon kuma Allah ce muke mu gaba daya wannan bawan Allah da ya musulunta kamar da na gaya muku wanda duk yadda zai taimaka ko ya biya mai kama gidan haya ya zauna ya ringa zuwa a ramadan dinin da ya musulunta dai ya samu karantarwa na tabbata muna tare da shi nan ko ba samu lokaci ba akwai ɗalibai da yawa wanda sun bi ne zuwa lokaci kila ma sun bi ne ma wayewa wajen yadda irin wannan sakon saboda ka lallai ba zai samu ƙasa a gwiwa ba saboda idan su almajirai sun karantar kai maka taimaka da kudinka ko da inda zai tsuguna don a imanin shi kare koma inda ya fito ya samu kashi cikin mushkila اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين da اعداء الدين وانصر عبادك الاسلام في ارحم الراحمين كما لم كفابا شكروا ارو ارو التفسير اكو ابن نجي كرا جلرا ko gane ba mu yi ba sannan mukan so tambayoyi in kuna da su ku ba mu mu je mu yi nazarin su haka mu kai ba an karba ko madalla tun Allah kai mu gobe kira mal Ibrahim zai karanta mana su gobe Allah ta'ala kai mu amma yanzu tukun je mu yi nazari dan ya fi kyau Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku ladan halatta Allah ka samu dace Allah ya kiyashe masu imani duk abin da muke tsoro Allah ya ajiye mana Allah